wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a san ko su wane ne ba sun kai hari wani ƙauye mai suna elegbete da ke yankin karamar hukumar ikorodu da ke jihar lagos rahotanni da ke fitowa a yankin dai an ce an yi musayar harbe-harbe kanin 'yan bindigan da kuma jami'an 'yan sanda sai dai kuma a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos sibirtandan 'yan sanda dolapo badmos ta bayyana cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake bazawa tun farko cewa akalla mutane goma sha uku ne aka kashe a wannan ba ta kashi da aka yi da 'yan bindigan kawo yanzu ba a san ko su wane ne suka kai wannan hari ba amma wata majiya na tabbatar da cewa 'yan bindiga ne da ake kyautar da to sun fito daga yankin niger delta wanda kuma kwanaki kamar hudu da suka gabata suka kai makamancin wannan hari a karamar hukumar shagamu da ke jihar ogun wanda kuma ke makwabtaka da yankin na ikorodu a jihar Legas wanda dukkanin su suke yankin gaban ruwan jihohin guda biyu ga dai abin da wani da ke zaune a yankin na Ikurudu wanda kuma baya so na ambaci sunansa ya shaida mini ta wayar tarho yanzu mai da ya mutu amma mutane sun jikata mm. so da suke kamar da don jami'an tsaro sun ga sun suna gurin suna kula da gurin kuma sun kama mutum goma sha daya ko da yake kokarin jin ta bakin kakakin yan sandan jihar legas Superintendent Dolapo Badmus ya ci ta wayar tarho sai dai kuma wani babban jami'in yan sandan kwantar da tuzuma wanda kuma shi ma bai so na ambaci sunansa da yanzu haka ke gudanar da aiki a yankin ya tabbatar min cewa kawo yanzu sun shawo kan lamarin sai dai kuma tuni mutane suke ta kaura daga yankin hare-hare irin na 'yan bindiga dai an saba ganin shi a wannan yanki na jihar lagos yankin kuma da tun farko irin bindigan ke amfani da shi wajen fasa bututun man fetur da ya fito daga yankin Niger Delta zuwa tashar ruwan nigeria da ke birnin lagos Babin Jibrin Murai Amurka daga lagos.